daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen kamar haka inda da farko za mu fara da cikakkun labarun duniya sannan mu gabatar muku da shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu. za gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya. Labarun duniya mai karantawa su suwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa dole ne a kawar da ta'addanci ta hanyar haɗin kan ƙasashen yankin. an fara gudanar da zaman taron haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin iran da ƙasashen nahiyar afirka karo na uku a ganawarsa da wata jami'ar amurka a julani ya yi alkawarin ba zai cutar da tsaron haramtaccen ƙasar isra'ila ba yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa dole ne a kawar da ta'addanci ta hanyar haɗin gwiwa kan ƙasashen yankin shugaban kasar iran masu Pezeshkian ya yi allah wadai da kakausar murya kan harin ta'addancin da aka kai a birnin pahalgam na ƙasar india tare da nuna alhini da juyayensa ga gwamnati da al'ummar ƙasar india yana mai jaddada buƙatar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin domin yaƙar ta'addanci da kuma tsayawa tsayin daka kan wannan barazana ta bai ɗaya. Fasashkiyan ya zanta ta wayar tarho a yammacin jiya Asabar da Firaministan ƙasar Indiya Nerandra Modi, inda suka tattauna kan sabbin al'amuran da suka faru a yankin na Indiya. da kuma alaƙar da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar indiya firaministan ƙasar indiya ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ƙoƙari da zage dantse wajen taimakawa a fagen inganta zaman lafiyar yankin da ma duniya baki ɗaya firaministan indiya narendra modi ya yaba da rawar da iran ta taka wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya yana mai cewa gwamnatin indiya tana goyon bayan ƙoƙarin iran na ƙarfafa zaman lafiya a yanki da ma duniya baki ɗaya yana mai jaddada buƙatar warware takaddama ta hanyar diflomasiyya ciki har da na iran da amurka har ila yau firaministan na indiya ya bayyana matuƙar baƙin cikinsa dangane da abin da ya faru a tashar jiragen ruwa na shahid raja'i da ke lardin homozgan a kudancin kasar iran ya kuma bayyana cewa kasarsa a shirye take ta ba da duk wani taimako ga jamhuriyar musulunci ta iran modi ya bayyana kyakkyawar fatansa na lafiya da burinsa ga shugaban kasar iran da jagoran juyin juhalin musulunci da kuma ci gaba da wadata da kuma ci gaba da wadata ga al'ummar Iran masu girma. An fara gudanar da zaman taron haɗin gwiwa na tattalin arziki tsakanin Iran da ƙasashen nahiyar Afirka karo na uku. A safiyar yau Lahadi ne aka buɗe zaman taro karo na uku kan harkokin tattalin arziki tsakanin jamhuriyar Musulunci ta Iran da ƙasashen Afirka a birnin Tehran. tare da halartar shugaban ƙasar iran da mataimakinsa na farko da wasu tawagar jami'ai da 'yan kasuwa daga nahiyar afirka ƙasar iran tana gudanar da wannan biki ne tare da jami'an ƙungiyar tarayyar afirka da manyan jami'ai ministocin tattalin arziki da cinikayya da shugabannin ƙungiyoyin kasuwanci 'yan kasuwa masu fafutukar tattalin arziki shugabannin bankuna kamfanonin inshora da na'urorin samar da kayayyaki da daraktocin manyan kamfanoni da na ƙasa da ƙasa daga nahiyar afirka taron haɗin gwiwan tattalin arzikin na iran da afirka na wakiltan wani sauyi a tsarin iran na samar da haɗin gwiwa da ƙasashen nahiyar ta afirka a juyin lokaci a cikin hanyoyin haɗin gwiwa nahiyar afirka tana wakiltar wata dama ta musamman ga kasashe masu tasowa ta hanyar kasuwanci kasashen afirka da bukatar na buƙatar shigo da kayayyaki da ayyuka da ƙwararrun ma'aikata don shawo kan koma baya da suka fuskanta a tarihi kuma iran kuma Iran da alama tana iyaka ƙoƙarinta na taimakawa ƙasashen Afirka a wannan fanni. ranar Litinin ne 'yan kasuwar za su ziyarci baje kolin Iran kuma a ranar Talata bayan kammala wani taron ƙarawa juna sani a zauren taron koli na tekun fasha za su nufi birnin Isfahan tare da kariyar tare da rakiyar tawagogin gwamnati da 'yan kasuwar Afirka. inda za su gudanar da taruka na musamman da kuma ziyartar cibiyoyi da masana'antu fiye da goma a lardin. Masu saurare kada ku sha'afa, labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Dakarun kai ɗaukin gaggawa na Sudan sun kashe 'yan hijira. 'yan hijira da dama a yankin tekun maliya a wani hari da jirgin sama maras matuki ciki da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kai a kan sansanin 'yan hijira a jihar naharunil a arewacin sudan sun kashe mutane da dama da kuma jikkata wasu hakanan kuma sun yi sanadiyar yanke wutar lantarki a yankin kafar watsa labaru ta al-muhaq ta ce dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai hari a da jirgin sama maras matuki ciki a kan sansanin 'yan hijira da ya yi sanadiyar mutuwar da dama daga cikinsu da kuma yanke wutar lantarki a garin atibara a jihar naharul nil ta arewa hukumar da ke samar da wutar lantarki ta sudan ta tabbatar da yankewar samar da wutan a wannan yanki saboda harin da mayakan na rundunar ɗaukin gaggawa suka kai kamfanin samar da wutar lantarki na sudan ya tabbatar da cewa 'yan kwana-kwana suna matuƙar su domin kashe gobarar da tashi kwamitin tsaro a jihar na harun nil ya bayyana wannan irin hari da cewa hakan baya hakan hakan baya ne kuma ana kai shi ne akan fararen hula da kuma muhimman cibiyoyi da ke cikin jihar a ganawarsa da wata jami'ar amurka aljulani ya yi alkawarin ba zai cutar da tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ba barbara leaf tsohuwar mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen amurka mai kula da harkokin gabas ta tsakiya ta tabbatar da cewa shugaban riƙon ƙwarya a siriya muhammad aljulani ashara ya bayyana fahimtar matsalolin tsaron haramtacce ƙasar isra'ila a cewarta hakan ya zo ne a wata ganawa tsakanin lif da julani a birnin damascus fadar ƙasar siriya jim kaɗan kafin ta bar makaminta lif ta bayyana taron a matsayin mai kyau kuma mai amfani har ila yau lif ta bayyana da hanzari da kuma dabarar ashara ke bi wajen tunkarar al'amuran yankin tana mai cewa yana neman kula kyakkyawar alaka da ɓangarorin yankin ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san duniyarmu a yau muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 27 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu rarrai ko kusan cewa shekaru 54 da sa gabata a rana irin ta yau 27 ga watan Afrilun shekara ta 1961 kasar Salihu ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turan Burtaniya. Salihu ta kasance karkashin mulkin mallaka na Turan Portugal tun a cikin karni na goma sha biyar. kuma ta zama ɗaya daga cikin tashoshin kwasar bayi baƙaƙen fata zuwa nahiyar turai daga afirka yadda kuma mulkin mallaka na turan burtaniya a saliyo ya fara ne tun a ƙarshen ƙarni na 18 zuwa shekara ta 1961 shekara ta 1971 kasar ta koma a kan tsari na jamhuriya kasar saliyo tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 71 sannan kuma tana iyaka da tekun atlantika kamar da kuma take makwabtaka da kasashen gini da liberia masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilu na shekara ta 1972 kwamin nkuruma tsohon shugaban kasar ghana kuma dan siyasa wanda ya samarwa kasar da 'yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila rasu an haifi kwamin nkuruma shekara ta 1909 ya kammala karatun na digirin ta girgira a kasar amurka kuma ya kasance shine shugaban kungiyar ɗaliban jami'a bagaken fata a amurka da kanada a lokacin da yake karatu a lokacin da ya dawo ghana a shekara ta 1947 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna ghana national people's party sai kuma a shekara ta 1951 jam'iyyar ta samu nasara a zaben majalisar dokokin kasar da haka kuma ya zama firaminista na kasar ghana tun kafin samun 'yancin kan kasar sai kuma bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 ya zama shugaban kasar ghana nkuruma ya ta gagarumin rawa wajen ci gaban kasar ghana da kuma nahiyar afirka kuma salon siyasar sa ba abu ne wanda yake burge turawa ba domin kowa yana da burin ganin cewa kasashen afirka sun haɗa kansu domin su zama masu ƙarfi da 'yancin siyasa ba tare da dogaro da kasashen turai ba bayan wata tafiya wadda ya zuwa kasar china a cikin watan fabrairun shekarar 1966 wasu sojojin kasar ghana sun yi masa juyin mulki daga wannan lokaci ne kuma sai koma kasar gini da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 63 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar togo wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu yancin kanta daga hannun turan faransa ya mulkin mallaka kafin wannan lokacin da ya turan portugal ne suka fara mamayar kasar togo sannan kuma daga baya turawan jamus suka mame kasar a shekara ta 1858 sai kuma a lokacin yakin duniya na daya kasashen ingila da faransa sa kori sojin jamus daga kasar sannan kuma suka raba togo a tsakaninsu shekara ta 1960 bangaren togo wanda yake karkashin ikon turawan faransa ya samu yancin kai kasar togo dai tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu hamsin da shida sannan kuma tana kwaftuka da ƙasashen ghana benin da burkina faso babban birnin ƙasar shine lome masu saurare ko kusan cewa shekaru 47 da sa gabata a rana irin ta yau janar abdulkadir ya yi jiwon mulki a ƙasar afghanistan inda bayan kashe shugaban kasar na wancan lokaci dawud khan ya kawo nura muhammad taraki jam'iyyar people's democratic party of afghanistan akan kan karagar mulkin kasar ba daɗewa ba hafizullah amin ya yi juyin mulki amma rashin zaman lafiya ya ci gaba a kasar inda aka hambarar da amin tare da kashe shi a wani juyin mulki wanda babar kamal ya jagoranta shugaban wani bangare na jam'iyyar people's democratic party a lokacin karmal sojojin soviet sun mamaye afghanistan a shekara ta 1979 karmal wanda yake goyon bayan masu ra'ayin gurguzu wanda shi ma kansa yana da ra'ayin tarayyar soviet shine shugaban kasa kuma shine babban sakataren jam'iyyar people's democratic party an cire shi daga shugabancin jam'iyyar a wancan shekara sannan kuma aka mai sa da muhammad najibullah bayan janyewar sojin soviet daga afghanistan mujahidin na kasar afghanistan sun tsananta yaƙi wanda suke yi da gwamnatin najibullah har zuwa lokacin da gwamnatin ta faɗi sannan kuma ƙungiyoyi daban-daban suka karɓe iko da kasar afghanistan masu rarrai kwakwa san cewa shekaru 973 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi majd ibn adam wanda aka fi sanin sa da sana'i al-gazwani babban malami na irfani ko marubucin baitukan waƙoƙi na addinin musulunci da ilimi a ƙasar afghanistan an haife shi ne a garin gazni ɗaya daga cikin garuruwa masu matuƙar muhimmanci na ƙasar afghanistan a lokacin ƙuruciyarsa ya ɗauki lokaci mai yawa yana rubuta waƙoƙi daban-daban sannan kuma bayan wani lokaci ya koma yana rubutun waƙoƙi akan yanayi na ɗabi'a da kuma irfani sana'i yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ta gagarin rawa wajen rubuta baitocin waƙoƙi waɗanda suka yi tasiri wajen sauya salon waƙoƙin farisanci da kuma samar da bambance-bambance da abubuwa waɗanda ba a san da su ba domin wayar da kan al'umma babban aikin da ya yi a wancan lokaci shine rubutun wani littafin waƙoƙi wanda ake kira da hadikatul haqa'iq sannan kuma ya rubuta wani littafin wanda shi ma shahar da bisani da ake kira da shara'i'ul tara'iq baga kuma ya rubuta wasu littafan daban-daban a bisa salar rubutun waka na masnawi duniyarmu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa to a yau shirin namu zai dubi ne akan yakin tattalin arziki da ke faruwa tsakanin amurka da china da kuma abubuwan da suka bai wa china din karfin gwiwa wajen ci gaba da kalubalantar amurkan a wannan fage. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Tahomu gama ɗin da ake yi tsakanin China da Amurka dangane da batun ƙara kuɗin fito ya ja hankalin duniya fiye da yadda Amurkan ta ƙara wasu ƙasashen duniya ɗin kuɗin haraji. A ranar biyu ga watan Afrilu. amurkan ta wa china kudin harajin da ya kai kaso 34 cikin 100 a kan dukkanin hajar ƙasar china da ake shiga da ita cikin ƙasar amurka to ita ma ƙasar ta china ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta mayar da martani da wannan kasan na 34 cikin 100 da amurkan ta ga hakan sai ta ƙara harajin da ya kai kaso 84 cikin 100 sai ita ma canan ta mayar da martani gwargwadon yadda amurkan ta ƙara mata da aka ci gaba da wannan yakin na kudaden fito sai amurkan ta ƙara yawan kudin zuwa kaso 125 ita ma canan ba ta ba ta ɗora wa amurkan daidai wanda ta ƙara mata to a daidai wannan lokacin kuwa tattalin arzikin Cana ya saba wa dukkan yadda aka tsammata maimakon a ce ya samu koma baya sai gashi ya samu ci gaba da bunƙasa a cikin watanni hudu na farkon shekarar nan ta 2025 da kaso 5.4 cikin ɗari. hukumar take kula da ƙididdiga ta ƙasar china ta kuma bayyana cewa a nan gaba tattalin arzikin china zai fi haka bunƙasa ƙasar china tana tattalin arziki mai girman gaske ya kuwa tabbatar da cewa yana da taushin da zai iya jurewa nauyin da ake ɗora masa daga waje a tsawon shekaru takwas na yakin tattalin arziki da amurka take yi da ita ya ba ta ƙwarewa da sanin yadda za ta kalubalanci amurkan a wannan fage shugaban ƙasar china shi jinping ya taɓa faɗin cewa tattalin arzikin china teku ne ba ƙaramin tafki ba kuma idan guguwa ta kaɗa za ta iya girgiza tafki ne amma ba abin da za ta yi wa teku shugaban ƙasar ta china ya bayyana haka ne dai a yayin wani taro na kayayyakin china da ta kekera wanda aka baje kolin su a watan fabrairu na shekara ta 2018 da ita ce shekarar shugaban ƙasar amurka donald trump da ya hau kargan mulki a wancan lokacin ta yakin kasuwanci a kan china a cikin shekarun bayan nan china ta yi ƙoƙari matuƙa wajen gina gagarumar kasuwa mai fuskoki da dama hakan ya sa ta rage jingina da kasuwar amurka kayan da china take shigarwa cikin ƙasa amurka sun ragu daga 19.2 cikin 100 a shekara ta 2018 zuwa 14.7 cikin 100 a shekara ta 2024 a shekara ta 2024 jimillar kudaden shigar china sun kai yuwan tiriliyan 134 yayin da kudaden da amurkan take kashewa wajen shigar da kaya ba su wuce yuwan tiriliyan 3.8 ba a bisa wannan dalilin kuma bayan da kayan da amurkan take kerawa take fuskanta da kuma shigar da su bai yi wani gagarumin tasiri ba a kan tattalin arzikin ƙasar china wannan yana faruwa ne dai a daidai lokacin da ake samun bunƙasar tattalin arziki na ƙasashe masu tasowa a wannan lokacin ƙasar china tana da abokan kasuwanci da sun kai ƙasashe 150 a duniya tun a shekara ta 2018 kan da take fitarwa zuwa kasashen asiya ya karu daga 12.8 cikin ɗari zuwa 16.4 cikin kayan da take fitarwa kuwa zuwa sauran kasashen da suke da kawance da ita a ƙarƙashin shirin nan na silk belt daga 38.7 cikin zuwa 47.8 cikin ɗari kuma karuwarsu tana tafiya daidai wa daida a ƙarƙashin bunƙasa harkokinta na tattalin arziki da kuma ƙalubalantar kuɗin haraji daga amurka ƙasashen turai sun rika kai ziyara zuwa cana ɗin da hakan ya ba ta dama na sake ƙarfafa abokanta take kasuwanci da su hakanan kuma manyan 'yan kasuwa na wannan nahiyar ta turai sun rika zirya zuwa ƙasar ta china daga cikin waɗanda suka kai ziyara ƙasar china da baya-bayan nan da akwai firaministan ƙasar spain saboda kyautata alaƙa ta fuskar kasuwanci a kusa da ƙasar ta china an cimma matsaya a tsakaninta da koriya ta kudu da kuma japan domin yin kasuwancin da babu kudaden fito a ciki saboda kalubalantar matakin da amurkan ta dauka a cikin ranakun 14-18 ga watan afrilu shugaban kasar ta china shi jinping ya kai ziyara zuwa kasashen vietnam da cambodia da malaysia ziyarar waɗannan ƙasashen kuwa tana da matuƙar muhimmanci wajen bunƙasa alaƙa cana da sauran ƙasashen asiya da hakan zai ba ta damar sake samun wata kasuwa faffaɗa da za ta iya maye gurbinta ko ba duka ba da wani kaso mai yawa da kasuwar amurka shakka babu siyasar trump ta ƙara kuɗaɗen haraji za ta bunƙasa alaƙar china da sauran kasashen yankin asiya domin ci gaba da yin kasuwanci ba tare da hargido irin wanda amurka take so ba kuma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin canan da ƙasar indiya a cikin kwanakin nan tana ƙarƙashin wannan yunkuri na samun kasuwar da za ta iya mai gurbi da ita duk da cewa ƙasashen biyu sa da saɓani akan batutuwa da dama amma ƙara harajin da trump ya yi ya sa sun kusanci juna domin kyautata alaƙar kasuwanci a cikin gida ma ƙasar ta cana ta bunƙasa katuwarta ta yadda tattalin arzikinta yake tafiya da kuma ƙarfafa a ƙasar cana da akwai mutane da sun kai biliyan 1.4 a tsakaninsu da akwai miliyan 400 da suke masu matsakaicin yanayi ta fuskar tattalin arziki a dalilin haka kasuwar cikin gida tana da girma bisa la'akari da masu ƙarfin saye da ciniki a bisa wata ƙididdiga da aka yi a shekara ta 2024 kusan kaso 85 na hajar da kamfanoni masu yawa suke kirawa suna sayar da su ne a cikin gida da kuma kayayyakin da ake shigo da su daga waje ana sayar da kaso 75 cikin 100 a cikin gida ƙasar china ta zage damtse wajen ganin ta bunƙasa kasuwarta ta cikin gida a shekara ta 2024 kamfanonin motocin ƙasar sun yi ciniki da ya kai dala amurka biliyan 178 a wannan shekarar da ake ciki ta 2025 kuwa bankunan kasar za su bayar da takardun da suke baiwa kudade kariya da za su kai dala biliyan 41 saboda taimakawa kasuwancin cikin gida a cikin gida gwamnatin china ta tsara siyasar ganin cewa ana yin cinikayya sosai a wannan shekara gibin tattalin arzikin ƙasar ta china ya fuskanci wato koma baya ta fuskar raguwa inda bai wuce uku cikin ɗari ba idan a kwatanta da yadda ya kasance hudu cikin ɗari a shekarun baya wannan yana nufin mayar da hankali wajen kyautata rayuwar al'ummar ƙasar fiye da baya bunƙasa tattalin arziki a cikin gida yana a matsayin wata garkuwa ce ga cana dangane da sauye-sauyen da suke faruwa a wajen kasar siyasar kudaden kasar cana din kuwa tana da fage mai faɗi da za ta iya taka rawa a cikin, kama daga rage kudaden haraji zuwa yawan kudaden da ake ajiye da su bisa buƙatar kasuwa da kuma baiwa kudin ƙasar kariya waɗannan hanyoyi da kuma waninsu a fagen siyasar kuɗaɗe za su ba cana ta iya jurewa tasirin da zai zo mata daga waje da hakan yake baiwa tattalin arzikin ta garkuwa a fagen ƙirƙirar fasaha da ƙere-ƙere cana tana iya nata ƙoƙarin domin ganin cewa ta tallafa wa tattalin arzikinta da su suna kuwa taka rawa wajen ganin cewa ta dogara da kanta a cikin muhimman bukatu na kere-kere na cigaba da zamani yake da bukata da su a can amurka kuwa da akwai yanayi mai wuya da tattalin arzikin kasar yake fuskanta kamfanoninta da dama sun dogara ne da kayan aiki da suke shigo da su daga cana hakanan kuma a cikin fagen zuba hannun jari a wasu fagagen kamfanonin amurka sun dogara da china da kaso 50 cikin 100 wannan ya sa trump ya sanar da cewa harajin da ya kakaba wa china bai shafi wayoyi na hannu ba da wasu na'urori da kwamfutoci da kuma wasu kananan abubuwa da ake amfani da su a wannan fage a lokaci ɗaya kuma ƙarin harajin da amurka ta yi wa ƙasashen duniya zai iya ƙara hawa farashi na kayayyaki a cikin gidan amurka to wani abu mai jan hankali dangane da china wajen fuskantar halayyar tsokana ta amurka shine da take iya kai zuciya nesa da mayar da hankali wajen gina kanta da ci gabanta sai dai kuma a lokaci daya ta ƙi miƙa kai ga halayyar amurka ta nuna ƙarfi. ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku za mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Farko sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal, mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Dan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ma'abota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa A akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa Ahmad afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa idan na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magana, akwai malama ramat isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida baran manta da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina mika sabon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi suna na biranen fulani yayari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komuni rin ta kwarraka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihiyar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. Amar dan kana gaida iyalin gidan ka baki dai. Amar dan Arkasan Babali ke Agaris na gari Aishat Konsayar da ke birnin Agaris. Akwai Asuman Mambala Agaris. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Yahuza mai kalanda da ke can garin Antu cikin ƙasar Mayin ina mishi alheri barka da waya sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabunin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai aboki na muhammad dan bari bari yamai nijar akwai tsobaka tso mai albarka akwai rahmatu isaka birnin yamai akwai adaji amman tari yamai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu birnin maradi akwai hajjar bili malam adam sarkin aiki na ƙasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta kasa akwai ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tiri yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai ibrahim shushan dan garin kasige assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ya iran sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kimba jihar neja mun ba mu da mutasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma da muna masu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci ji wannan murya dan agogor ma ina mashi fatan alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fatan alkhairi daga Ibrahim Yawanki Huna garin Mai Godi a Kimba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya Allah ya mu zaman lafiya a kasashenmu na Afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazan ku da matan ku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hassan na BOH mu da warhaka mai magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko'ina musamman idan na ɗauka daga nan niyami akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu ɗan bari bari akwai ahmadu isa akwai alhaji amman tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wayanda wani bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya da kuma eh, alhaji abali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashen hausa na boh assalamu alaikum ta harar muna musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe-gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba mu. da farko ina da isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte sunusu madatte ina da rahmatu isaka wanda take mai. ina gaida samun ɗan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai eh, ɗan kabu kabu isiyaku ima bakin tashar da magaran akwai eh, laura kasai kin ga takowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban man bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai Eh, hamisu ya eh, dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu kwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada wannan marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. ina maka fatan alkhairi hassan barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado iran Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda canwasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda canwaza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai isa mai dala bushiri akwai mamman lawali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sashi Hausa na gidan Radio Iran. Ga wani kuna tare da Umaru Musa daga mai mamba da masu kira da saurari yankin mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bari bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lafiya alhaji bawa ba'ari da fata ana lafiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lafiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya oh, masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya a radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka In eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasin babanmu limam ahar akwai alkasim can ma agadas amurzu maradi akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa akwai malam ibrahim kwankwaron akwai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola magatakarda dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsohon mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da laka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba akwai kanina can karami mai aski dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa ta da ya ce muku bon weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran na sai Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niame ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugo takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala tutal mulki manta sha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ya ba mu dama ta mu gaida yan uwa da mu na arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadan Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar gabaki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan doso yan agadas yan difa kai da sauran duk wata jaha da ke faɗin kasar mu ta Nijar. Magabatan mu na Nijar ina musu shishina ta musamman a ƙarshen wannan mako. Yallan Malam Sula Malam Falal Hajja Fatima da Barira Gambo Mamra Abba Bakon Sula Zina Malam Sula Dahara Malam Sula Rakiya Malam Sula Sanusi Malam Sula Umar Malam Sula Bashirya Malam Sule Hawa'ula Malam Sula Musubawa Malam Sula Abdulaziz Malam Sula Nasir Malam Sula Sanusi Malam Sula Abba Malam Sula Abana Malam Sule da dukkanin family Malam Sule Dahara Malam Sule Rakiya Malam Sule Zina Malam Sula fatan alkhairi zuwa gare su. Assalamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya. Ina ma kowa da fatan alkai da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman Taksimoto, Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amanan arziki mana ma kowa da kwa, fatan alkai da fatan kwana lafiya. Mai magana Malam Bashir Babban Tasha Layin Difa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta Iran. a farko dai suna na Abdullahi Felaro mai ganin mutuncin na daga dan Malam zahar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako. Zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba Ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi a cikin koshin lafiya. Kai malam Muntari Magini garin Dangwani na mishi fata na alkhairi Sokoto babban birnin Agadez ina mata na alkhairi da fatan ayi yi sallah juma'a cikin ƙoshin lafiya ko hajji yara zina tun daga nan birnin Arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kai malama Nafisa nan babban birnin Abuja jinjina ta musamman sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samu na suke dan mutale manci barbar jamhuriyar Jihar shiri na karshen mako na gashe-gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu bala marafa a tsibirin gobir ta maradi ina gaida su san dan jaja alheri allah kai maka iliya mai kati da shayi ibrahim ya yanki hula a nan garin mai godaya mala alban kula kabir makaranta bala abba ibrahim shawara garin kasagi garin kaya dan walhu murtala mai gini abdullahi yalo tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai domin gazo da tare zuwa gare ka alayyu umar gago eh, a wajen tashirai kenan da alayyu sabiu kalla taransa alayyu sani gonda alayyu sani sunan sale a dan kwaini da <clears throat> alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jami'ar ina gaida kowa musamman alayyi margago da eh, alayyi sauran zamar baki daya irin su alasani atiya irin su alimin tarabuwa ta ina gaida su eh, dubin gaisuwa da wata alayhi zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an takasiri da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dubin gaisuwa da rai da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru makarantar malabar rashin da garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara albarka radio tehran ina gaida kowa da kwashin na ƙarshen mako a Da kowa da kowa. Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar ba ta masu kira da saurari na rediyon duniya duka. An koma gida birnin Kanta ba ta masu kira da saurari na birnin Kanta Garhanga ina gaida ku yayin da kuke ina gaida Muhammad dan bare bari tsoho mai albarka mutanen Agadas ina gaida ina gaida 'yan Nijeriya ina gaida 'yan tsatsun burin ina gaida 'yan kaduna 'yan Legas inda kuke duka ina gaida ku 'yan kwadibar kanwata maryama ina gaida ki mai gaida ku malama ramatu isa daga nan babban birnin yamaya muhammad dan bare bari ina gaida ka da kai da bataliya ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magara ina so a bani dama na gaida 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asambarka ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina gaida a Ali Gurji kula da Magaran ina kwana ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi a garkin Daura ina gaida Asan Alhaji Umar Angon Jego ina gaida Malam Hamus kula da Magaran ina kwana ina gaida Nuru Mai Gyaran Salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Gado Diga ga dan Fulanin Warji ina gaida Bashir Mai Gyaran Salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Mutari Mai Gyaran Salula a cikin tashar da Magaran tashi lafiya mai magana Isu Mai Gyaran Salula a cikin tashar da Magaran Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bushari yi a jihar da magaram cikin jamhuriya ta Nijar. Mun gode da dama da ake wa muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka, ba zan manta da Baba Iliya mai kanti da shayi garkin daura, akwai Adabu mai kwamfuta mai yamma, akwai Yatatuwa Usaini Abdullahi da ke jigar kebin tarayyar Najeriya, ba zan manta da Ibrahim wanki huhula ba zan manta da kuma malam ibrahim garin kasagi lauli luwe garin matsin kai udu mamadu jatkori ba zan manta da muhammadu dan bare akwai kuma eh, isa musa turoma da ke kwamitin gida cikin jihar eh, gure ba zan manta da kuma aboki na siraji sj bushiri akwai musa ran oga bushiri shazali m ashidi bushiri akwai sunusu madattai akwai yakubu mai aski badaraka akwai isu makeri ba zan manta da kuma ahmed bajoga akwai umar ari bade badam akwai salifu ibrahim eh, salifu muhammadu nura wanda yake maradi ba zan manta da Umar Ari da Badan ba da dukkanin daukacin wanda ba su ji na ambaci sunayensu ba ina gaishe su da su da sunayensu To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.